له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ادى الامانه ربه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين وبعد أهلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina mana barka da za a haɗuwa a wannan babban masallaci kuma cibiya na ƙungiyar jama'atul biya bid'a wa reshen jihar Adigi wannan masallaci na abbasiya wanda ya zamanto shi ne haifata na wannan kungiya duk wani abu idan ya zamanto za a gabatar na tarurruka da wani abu a kan gabatar da shi a wannan waje a wannan abu haɗuwa ta mun haɗu ne domin mu saurari abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kara abin da malar zai karantar da mu daga cikin alkur'ani da hadisai wannan karatu wanda kwamitin matasa ƙarƙashin ƙungiyar jama'atun zalafin bid'a wa kamata sunna risha hadiki suka shirya kuma suka gabatar da shi ko suke gabatar da shi a yanzu insha Allah muna fatan in Allah ya ga daga wannan lokaci duk bayan wata biyu in Allah ya yarda wannan kwamiti zai ci gaba da gabatar da muhadarori da wa'azuzzuka wanda za ta su malamai daban-daban kamar yadda aka fara gani a yanzu saboda haka insha Allah malam shi ne malami na farko da muka fara ba, kuma Allah ya taba shi ne na ƙarshe wanda za mu gayyato shi saboda haka malam yanzu ya shirya dan ya gabatar mana da muhadara a wadda ta shafi muhimmancin tarbiyya na yara. To, malamai wasu sun riga sun san sunan shi wasu ba su sani ba, ba kowa ba ne face ashe Musa Yusuf Asadu Sunna. wasu za su ce in eh, muna ganin shi a tashar liberty yana amsa tambayoyi wasu za su ce suna ganin shi a sunna tv wasu za su ce muna ganin shi a btv duka duk wanda yake yace ya kai shi tabbas shi ne ya gani don haka yau ga malam nan kuri da mazu za ku gani shi ido da ido kuma kuna ganin shi ido da ido kuma zai gabatar muku da karatu in Allah ya yi ta. saboda haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba duk da cewa mun shine lokacin za mu gabatar da abin magana ga malam domin ya faɗakar da mu abin da ya shirya mana a karamar Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أقوى iyaye mata masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka. yau muna bakwai ga watan jumada hula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1438 yayin da yi da hudu ga watan biyu shekara dubu biyu da goma sha bakwai Allah ya kawo mu wannan guri don gabatar da ainihin wato karatu kamar yadda 'yan uwa suka nema a gabatar da karatu akan wannan maudu'i kamar yadda kuka ji malam Muhammad Sagir ya gabata. Abu na farko da nake roƙo a wannan guri shine da Allah akwai buƙatar sai idan an an yi shiru tukunna domin ayoyin ƙur'ani za a karanta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya faɗi cewa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu idan za a karanta qur'ani ku saurari qur'anin idan da Allah bai ƙara wata magana ba ya tsaya iya nan yayi amma sai ya ƙara sai ya ce wa ansitu kuma ku shiru me dalilin da yasa idan ana karanta qur'ani ake buƙatar a yi shiru kuma a saurara sai Allah ta'ala ya ce la'allakum tur'amun lalle tabbas idan ana karanta qur'ani mutane suka yi shiru kuma suka saurara Allah madaukakin sarki zai masa rahama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana rahama duniya da lahira abinda za a yi magana akan shi shine abin da ya shafi matsalar tarbiyyar 'ya'ya mata a musulunci da kuma gudunmawar da su mata ya kamata su bayar wurin yi musu tarbiyya na kasa abin da zan yi magana a kansa zuwa gida uku abu na farko shine matsayin mace kafin zuwan addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu mata ana musguna musu ana musu abubuwa daban-daban ɗaya daga cikin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu ana yi wa ‘ya'ya mata shine ana kashe su ana kunne su da ransu ba su da ikon su rayu kamar yadda kowa yake rayuwa Allah ta'ala ya faɗi wannan a gurare guda biyu a cikin ƙur'ani akwai a suratun nahali sannan akwai a suratu ainihin wato kumula wuri na farko ya ce wa iza bushara ahaduhum bil unsa idan a wancan lokacin aka yi matsayinsu bishara cewa ya haifi mace zalla wadda hugu muswaddan za ka ga fuskarsa ta tunnike ta yi baƙin ilin ya ɓacare wa huwa kazim alhali yana mai baƙin ciki da ka gan shi ka ga mutumin da yake akwai damuwa tattare da shi ya tawara min alƙawmi min su'i ma bishrabi yana koyewa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi cewa an haifan masa yamaci a yau sikuhu alahu ne ko dai ya riƙe yamacin a wulaƙance ba ci ba sha ba ɗaukan nauyinta ba kulawa da ita am ya dusu fi ko je ya buɗe ƙasa da ranta ya kawo ta ya saka ciki ya rufe Allah sai ya ce ala ku saurara sai ya kawo kalmar da malamai suke ce mata kalimatu tanbihin wastiftahi kalma ce da ake faɗakar da mutum sannan za a bude wani sabon zance da shi ne sai ya ce sa ma ya nuna, wallahi irin wannan hukuncin da ake akan mata yayi muni wani mutum ya kawo a cikin littafin shi mai suna tarbiyatul banati fil islam yadda ake tarbiyyar 'ya'ya mata a musulunci ya kawo kissar mutane guda biyu mutum na farko bayan ya shiga addinin musulunci aka tambaye shi wani lokaci za a ga ya zauna ya yi kuka wani lokaci za a ga ya zauna ya yi dariya mai kakewa kuka ta bangaren kuka ya ce zai iya tunawa wata rana yana da yarinya sai da ta kai shekara goma sha wani abu ya ce yarinyar ta zo ta raka shi bayan gari sai da suka ji yana aikin haƙa rami yana aikin haƙa rami sai da ramin ya yi zurfi sai ya wurga wani abu sai ce yarinyar ta shiga ta ɗauko mai sai da yarinyar ta shiga cikin ramin za ta ɗauko mai sai ya kawo ƙasa ya antiya a kan ta ya ce lokacin da yake zuba ƙasa a kanta yarinyar tana tambaye shi baba mai nema ka ya ce kamar tausayi zai kama ni in fasa amma ban fasa ba sai da na rufe ta na daina ganin ta ga baki ɗaya sannan akwai wani shi ma haka yake ba da labari bayan ya musulunta so ɗaiɗai har su wajen goma sha biyu ana haifar masa da ya mace duk wacce aka haifa sai je buɗe rami da ranta ya kawo ne saka ciki ya rufe shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce wa idal manqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat idan aka tambaye al manquda wacce aka bude ƙasa aka kawo ta aka saka ta ciki aka rufe da ranta da wani zunubi aka yi miki haka za ta ba da amsa a gaban Allah cewa ba wani laifi da ke kaiwa an ƙi jininta ne an tsane ta ba a buƙatar ta rayu kamar yadda kowa ke rayuwa to irin wannan musunawan da cin mutuncin da takurawar da gallazawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ana wa mata irin wannan annabi ya zo ya ce babu wanda ya isa ya ci gaba da kashe ‘ya'ya mata yadda kowa yake da ‘yancin ya rayu to su ma suna da ‘yancin su rayu don haka ya tabbata daga almubiratu bin shuba ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna Allah harrama alaikum hukumar haji. Allah ya haramta muku ku dinga sabawa iyayenku mata sannan wa wa'adil banati da kuma bude ƙasa a kawo ya mace a rufe ta da ranta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya hana wannan yace ba za a ci gaba da wa ƴaƴa mata wannan ba abu na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ana yi wa mata kafin zuwan musulunci ba a ba mace gado idan babanta ya rasu tana ji tana kallo duk yawan kuɗin babanta da ya mutu ya bari sai a ce ai ita tun da ba ta da ƙarfin halin da idan rigima ya taso za ta iya ba baban kariya ta ɓangaren ta shiga faɗa a yi da ita bai kamata a ɗauki ko sisi a ba ta ba a cikin dukiyar babanta musulunci ya zo ya hana ya ce yusikum allahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayin da haka da aka ce lizzakari da hazzil unsayin ga wanda suka san matsala yadda ake raba gado ba kowane mataki ba ne ake raba dukiya uku a ba namiji biyu a ba mace ɗaya mafi yawancin matakan da ake raba gado mata ne suke samun kaso mafi yawa sama da ainihin wato 'ya'ya maza sannan malamai suka ce ita mace duk inda ka ganta ɗayan uku ne ko dai tana ƙarƙashin kulawar ubanta ko tana ƙarƙashin kulawar mijinta ko tana ƙarƙashin kulawar ‘ya'yanta idan tsohuwa ce shekaru sun mata yawa shi yasa da babanku zai mutu ya ban naira dubu ɗari uku ko biyu ne kai namiji a ɗauki naira dubu ɗari biyu a baka ita a ɗauki naira dubu ɗari a bata wallahi sai kaga taka dubu ɗari biyun ta ƙare taka dubu ɗarin ba ta ƙare ba wannan yana daga ciki abu na uku annabi ya samu ana aurar da ‘ya'ya mata ba a ba su sadaki ko kuma a bayar da sadakin wani ya sa a aljihunsa ya cinye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo Allah sai ya saukar da wahayi cewa wa afin nisa a sadaqatihin na nihila lallai daga yau idan za a aurar da ‘ya'ya mata dole a ɗauki sadaki a basu kuma wannan ittifaki ne na malamin cewa duk auren da aka yi shi babu sadaki wannan auren ainihin wato bai ba abu na hudu shine annabi ya samu akan aurar da mace tilas ga wanda ba ta so ko kuma bayan an ɗauki mace an aurar da ita tilas ga wanda ba ta so da auren dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya hana shi yasa a ƙarƙashin wannan malamai sun yi rubuce-rubuce akan hukumar nikahil ijbar akan hukuncin auren dole a nan ne akwai matsala guda biyu lokacin da bai halatta ba ga iyaye su ɗauki yarsu su auren ga wani da wanda ba ta so ita kuma yarinya bai halatta ba ta je ta ɗauko ɗan iska ta kawo ma iyayensu ta tashi take so domin so da yawa za ka kalli mutumin da ka kalle shi ka san ya yi gaba daga gaban Allah ko annabi Muhammad amma sai ka ga mace ta je ta shi ta ce duk duniya in ba shi ba ba ta son kuwa kuma wallahi in ba ta aure shi ba sai ta jiga kwalbar minerals yi ta rigima da ita ni yanzu na san yan matan da suka yi baran-baran da iyayen kafin aure kuma suka yadda iyayen suka ce musu za mu aura muku amma duk rigimar da ta taso kake ta mu suka ce sun yadda yanzu kuma sun shiga rigima ni suka zo suka samu suke so in yi haƙuri in je in shiga tsakiya in lallashi iyayen su yafe musu abin da suka yi ainihin wato a baya da haka ko kina da gaskiya idan kika ja da iyayenki idan ba sa'a ba nan gaba sai Allah subhanahu Ta'ala ya jarrabe ki da haka yayin da bai halatta ba su iyaye su aurar da isa ga wanda ba ta so ita ma mace ta ji tsoron Allah in za ka kawo ma iyayenta wanda take so to ta yi ƙoƙari ya zamanci wanda za ta kawo ya zama mutumin kirki ne yana da kwaliti guda biyu yana da addinu yana da alkulku idan ba shi da addinu ba shi da alkulku to akwai matsala abu na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ba a koyawa mata ilimi annabi ya zo ya fara bude makaranta wajen ainihin wato ya karantar da su shi yasa al-Imam al-Bukhari ya buɗe a cikin sahih al-Bukhari cewa babul izatil imam nisai babun da ke magana malami wa mata wa'azi wa ta'limi wa da kuma karantar da su sannan al-Imam bukhari a cikin kitabul ilm ya sake buɗe cewa babun da ke magana hal yuj'alu lin-nisa'i yawman shin ya halatta a ware wata rana a sa wa mata ala hidatin fil ilmi akan a karantar da su ilimi sai ya kawo hadisin abi sa'id al-khudri cewa qalatin nisa'u mata sun zo sun samu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun ce galabana alaikar rijal mun ga maza sun kwashe lokacin mafi yawancin lokuta na addini maza kake ba lokacin na ka faɗa Allah na yawman min nafsika muna so ka sa mana wuni da kanka wanda zaka dinga zuwa kana karantar da mu dan haka maganan karantar da mata addini abu ne sananne wanda ya tabbata da Qur'ani da sunna tun a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo suka yi ta sukan cewa mata ba za su yi karatu ba kar a bar mata su yi karatu to abubuwa ne kamar haka abu na farko suna buƙatar ne su ci gaba da bautar da matan domin wallahi duk wanda bai yi karatu ba to abinda Allah bai dora masa ba da annabi sai an dora masa shi kuma rashin karatu shi yake sawa a kowace matsala ta rayuwa da ta addini kaga mutum ya fi kowa shan wahala yanzu a rayuwance idan kika je kowace ministry duk wanda kika ganshi da karamin mataki a wajen aiki to ki bincika zaki ga ya zo da karamin kwali ne da shi aka dauke shi aiki wanda duk kika ganshi da babban matsayi a gurin to ba da karamin kwali ya taho ba shi yasa ya zaman to bai da karamin matsayi a gurin kuma ba ruwan su ko shekara ka ashirin kana aiki yaro karami in ya ci ya zo da digiri ko zo da masa sai a ɗauki yaron sai a ɗora a kanka ba ruwan su da kayi shekara goma sha biyar ko ashirin kana aiki saboda kawai tun da dai yanayi yana nuna cewa ya fi ka karatu don haka dole ya zauna a gabanka ko kana so ko baka so wannan a rayuwa kenan haka a rayuwa ta addini idan ka ga mutum yana shan muguwar wahala da bakar wahala to rashin karatu ne ya ja masa yanzu annabi ya ce bai daga cikin da'a ga Allah idan mutum zai tafiya ya azumi a cikin tafiyar da ya san zai sha wahala idan mutum yana da karatu zai tafiya ya fahimci zai sha wahala sai ya ajiye azumin ya sa a mai abinci lafiyayye da zaran ya je ya tsaya wata kwana sai ya tsaya ya fahimci abin da yake cikin kwana amma wanda yake jahili ne gashi yana azumi kaman zai mutu amma ɗauka yake ɗa'a ga Allah shine sai yayi azumin koda zai mutu to dan haka sai aka zo aka mayar da mata suka suka zama WI’A kaman jaka jaka yanzu idan kika je kika siyo jaka a kasuwa kina amfani da ita da ta tsufa mai zai faru yadda ita zaki ki yi tunanin yadda zaki je ki siyo wata to haka aka mayar da mata idan ba su da karatu shi yasa kafin bayyana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan kasan karkashin karanta wa mala abakar gumi zaka iya samun wanda ya fi kowa a karatu a gari amma matarsa bata wuce ulhuwan lahu ba saboda an ce wai kada a bari mata su karatu idan mace aka yi kuskure aka barta ta yi karatu to matsala ne haka aka mayar da mata to shi yasa da shehu usman dan fodiyo da kaninsa abdullahi gwandu har littattafai suka rubuta kafin su bar duniya a nan ƙasar dangane da hukuncin karantar da mata abun bakin ciki wanda suke cewa ba su yadda ba a karantar da mata wai saboda ai namiji ne zai zo ya karantar da su wani ƙato sai kuma kaga katti sun ɗibo su an zo an haɗa kan titi ana rawa to shi ya halatta mace su jero da ƙato tana rawa wannan ba matsala ba ne amma wani ya zai karantar da ita su suna ganin cewa wannan matsala ne to kuma mutum ba zai gane hatsarin haka ba sai idan Allah ya jarrabe ka ka auri jahila ɗin gaba ɗin baya ɗin to lokacin za gane cewa abin yana da matsala ƙwarar gaske gaske abu na biyu karramawar da musulunci ya ma 'ya'ya mata bayan ya same su a cikin wannan yanayi shi yasa za mu ga cewa wancan yanayin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu mata kafin ya bar duniya sai da aka samu matan da suka yi karatun da duk duniya ta yadda cewa sun yi karatu al zahabi da ya zo zai tarjaman na Aisha a cikin siru a alamin nubala ya ce wallahi tun da yake idan shi bai taɓa ganin mai wata malama a duniya ba kamar na Aisha saboda irin su masruf a ce ɗalibai ne na na aisha ka kusan malama ta kai malama gidan ka. to irin wayannan matan muke bukata yanzu Sheik muhammad Nasiru Dina albani yana da ya sunanta unaisa wannan yarinyar unaisa da babanta Sheik muhammad Nasiru Dina albani ya rasu ya koma zuwa ga allah babban malamin hadisin nan yanzu rubuce-rubucen da babanta take ganin ya fara bai karasa ba yanzu tana ganin haƙƙi ne akan ta ta karasa yanzu inda ba sai karatu ba ba ba shi kenan ba amma wata yanzu da an ce za a yi wani biki to tun kafin saura sati ɗaya za ta fara kai ko mota wasa kafarta da kyau yadda idan bikin ya zo za ta ɗibi rawa yadda ya kamata Allah ya kiyaye wannan yana daga ciki wajen abin da ya shafi haihuwa Allah subhanahu wa ya kasa mutanen duniya gida Ya yace lillahi mulku samawati wal ardi halittar sama ba da ƙasa ba na kowa ba ne, na Allah subhanahu ta'ala ne shi shi kaɗai. sai ya ce ya kuma ma sha'u, Allah shi yake ya halitta abin da ya ga dama sai ya ce ya haɓu liman sha'u inata wani idan Allah ya ga dama ya ɗauki ɗaya mata zalla ya bashi malamai suka ce inda a ce mutane da yawa suna karatun nahau da balaga karatu mai zurfi wallahi da sun fahimci hikimar Allah da yasa da ya tashi sai ya ce ya habu liman yasha'u inasa ya fara takdimi gabatar da kalmar inasan sannan ya kawo ta kira babu alifin dalam kalmar maza kuwa sai ya kawo ta wa ya habu liman yasha'u dhukur wani idan Allah ya ga dama ya bashi ya'ya maza sallah aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa wani idan Allah ya ga dama ya hada mai ya bashi maza ya bashi mata wa yaj'alu man a aqima wanda Allah ya ga dama ya sanya shi dai ba zai haihu ba innahu alimu qadir Allah yana da ikon yi haka kuma yayi mun gani ya ba wani maza zalla ya ba wani mata zalla ya ba wani maza da mata kuma ya hana wani duk wanda Allah subhanahu Ta'ala kuma ya hana shi haihuwa babu wani mahaluki da sai ba shi shi yasa malamai suke buga misali karkashin ya habu liman yasha'u inasan yana ba wani ‘ya'ya maza mata zalla ya ba wani maza zalla ya haɗa mu wani maza da mata daga cikin mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ma ‘ya'ya maza ya haɗa musu mata akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa babban yassa ta farko a duniya ita ce na na Fatima mace ce wanda na na fatima kun san matsayinta a addinin musulunci cewa ita ce shugaban matan gidan aljanna gabaki ɗaya. hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim na aisha take cewa wata rana an tara matan annabi muhammad ga baki ɗaya kowace tana zaune ta ce sai gana na fatima tana gabatowa tana tafiya sai ta ce ka annan mishiyata ha mishiyata rasulullahi idan ka ganta daga nesa tana tahowa za ka ɗauka annabi muhammad ne yake tahowa da ta zo sai annabi ya ce marhaban bibnati barka da zuwa ɗayata sai ya taro ta sai ya zaunar da ita sai ya mata magana a kunnen shi na dama a kunnen ta na dama sai aka gana na fatima ta fashe da kuka sannan ya sake mata magana ta hagu sai aka ga ta yi dariya sai na aisha take cewa tun da nake ban taba gani ba lokaci ɗaya mutum ya yi kuka ya dariya kamar yau da annabi ya fita ta ce me ya faru ne sai na fatima ta ce mata ai wannan sirri ne tsakanina da mahaifina ba zan faɗa miki ba bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai na Fatima take faɗawa nana Aisha tace lokacin da kika ga na shigo gida annabi ya mun magana ta bangaren kunnen dama na yi kuka ce mun yi idan ya bar duniya ba daɗewa ni ma zan bi shi ya ce mata an in nake awwali ahali da hukan bi ke ce farkon wacce za ki fara diskana daga cikin iyalaina sai ce wa ni'imar salafu ana laki ma dalla da ni in zama miki magabashi ya ce wannan maganar da ya cewa idan ya bar duniya ba daɗewa in ya koma zuwa ga Allah zan bi shi ita ce ta sa kuka da haka tsakaninta da shi wata shida da ‘yan kwanaki ne ta koma zuwa ga Allah magana ta biyu da ya yi wanda ya sa ni dariya yadda ce ya ce ne yanzu ba za ki yadda ki zaman toke ke shugaban mata a gidan aljanna ba yanzu ko matan Legas aka hada aka ce ke ce shugaban su gabaki daya ya za ka ga isa da cika da da bubuda to ba a gidan duniya ba a aljanna a tara mata kaf a ce ke ce shugaban aiko matsayi ya kai matsayi to shi yasa doka da za ta fara daga gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wajen asa hijabi sai Allah ya kira ya ce ya ayyuhan annabi ya kai annabi sai ce kulli azwajika ka faɗa wa matanka wa bana cika sannan ka faɗa ma 'ya'yanka abubuwa ne guda biyu idan za a yi alfahari da miji duk duniya ba matan da za su yi alfahari da muji sama da matan annabi Muhammad domin idan matan manzan Allah ta miƙe za ta yi alfahari da miji akwai wata mata a duniya da za ta iya ƙara miƙewa ba wata haka idan za a yi alfahari da uba idan ɗan da ya fito daga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe to ba kuma wata ɗaya da ta isa ta sake miƙewa shi yasa wasu ke kafa hujja da hadisin na na Fatima lokacin da Ali bin Abi Talib ya yana neman auren Fatima yar gidan Abu na Nana Fatima ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce mutanenka suna raye cewa ka jin haushi baka kishi idan an taba yarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka haɗa mun bari ya hau bayan ya gode ma Allah ya yaba Allah subhanahu wata'ala ya ce bayan haka mun ba abul as ibn rabi aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba usman dan affana aure ya mutunta shi mun mutunta shi yace wallahi ina sanar da ku ku sani babu yadda za a yi a haɗa 'yar gidan annabin Allah da 'yar gidan makiyin Allah yace wannan da kuke ganin ta bi da atun minni abinda zai cutar da ita zai cutar da ni da haka tunda annabi ya faɗa haka sai ya zamanto bin yi wa Ali bin Abi Talib ya haɗa na Fatima da wata mace shi to idan ke kika zo kika ce ai tun daga na Fatima ita ma ba a yi mata ba ke ma ba za a yi miki ba idan kin isa ki zo da baba irin na Fatima idan kin zo da uba irin nata to shikenan ke ma yanzu kin cancanta abin da aka yi mata ba za a yi mai ba ba za a yi miki ba wanda kuma abin ba haka bane wannan yana daga ciki to don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ce kalman inasa yana ba da ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama don haka ‘ya'ya mata hiba ce kyauta ce daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala da yake bayar da ita ga wanda ya so ba kamar yadda su a jahiliya suka ainihin wato raya haka ba suka ɗauka cewa da ɗan baka ya mace an baka ainihin wato matsala shi yasa za mu samu a ƙur'ani Allah madaukakin sarki yana hada abubuwa guda biyu yace fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa sai ce ba'dukum min ba'd sai ce namiji ko mace sannan Allah madaukakin sarki zai faɗa ya ce ainihin wato wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa duk mutumin da ya aikata wani aiki mai kyau mace ne shi ko namiji wa huwa mu'minun alhali yana da imani wa ula'ika yadkhulul jannata yi la na naqira Allah zai ce man amila salihan min dakarin wa huwa mu'minun wanda ya aikata aiki mai kyau namiji ne shi ko mace alhalin yana da imani Allah sai ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi sannan wala najziyannahum wala najziyannahum sai mun saka musu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu sannan Allah zai ce man amila salihan man amila sayyi'atan duk mutumin da ya aikata wani aiki mai kyau mara kyau yi yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai kwatan kwatan abin da na aiki mara kyau amma wa man amila salihan min dakarin aw unsa wanda ya aikata wani aiki mai kyau namiji ne shi ko mace da aka wajen halitta da ya tashi sai ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa usani na halicce ku daga namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ce inna akramakum indallahi atqakum matsalar shine ba wai mace ba ko namiji a'a waye fi girma a gurin Allah ta hanyar jin tsoron shi da aka mace da za ta yi riko da addini tafi namiji jin tsoron Allah ko a gurin Allah ta fi shi alheri Da haka Allah madaukakin sarki yake hadawa cewa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal unsa shi ya halicci wato dangogi guda biyu namiji da mace sannan ya faɗa yace faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa sannan yace wad-duha wal layli idza saja ko wal layli idza saja wan nahari idza tajalla sai yace wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa Allah ya rantse da abin da ya halicci namiji da shi da abin da ya halicci mace da shi ta shi yasa abubuwa guda goma da ake da buƙatar namiji ya je gaban Allah da su ya shiga aljanna da wayannan abubuwan guda goma su ake buƙatar nan mace sai ta je da su gaban Allah idan Allah ya ce innal muslimina zai ce wal muslimati musulmai maza zai ce musulmai mata da haka akwai wal muslimati musulmai mata ɗaya kenan akwai wal mu'minati mu'minai mata biyu kenan akwai walƙani tati muminai mata masu kiyaye dokar Allah masu ɗa'a ga Allah akwai wasadiqati muminai mata wanda suke masu gaskiya a gurin imaninsu sabirati. akwai muminai wanda suke masu haƙuri gurin bin Allah subhanahu Ta'ala? akwai wal khashi'ati masu kushuri wanda duk abin da za su yi sukan halatto da Allah a lokacin da za su yi akwai wal mutasaddiqati masu sadaka mata ana samu sannan wasa'imati akwai masu azumi mata ana samu sannan wal hafizati akwai matan da suke kame gabansu su ba sa yin zina kamar yadda ake samu a cikin maza sannan wazakirati akwai mata masu zikirin Allah da yawa kamar yadda ake samun wannan a cikin ainihin wato bangaren ainihin wato maza wannan yana daga ciki da haka wayannan abubuwan guda goma da ake buƙatar namiji ya je gaban Allah da su ya shiga aljanna su ake buƙatar mace ta tafi gaban Allah subhanahu wata'ala da shi dan ta samu ta ainihin wato shiga aljanna abu na gaba wannan shine asalin karatun shine falalar yi wa 'ya'ya mata tarbiyya da kula da su da tsayawa da abin da ya tsince su ku lura da kyau duk wata hanya da ɗan adam zai tafi zuwa ga aljanna to sai kaga dama tana da wahalar bi bata cika sauki ba lokacin da ya zamanto tarbiyyar 'ya'ya mata ɗaya ne daga cikin hanyoyi da ake samun aljanna to shi yasa duk mutumin da yake da 'ya'ya mata sai kaga dole irin yanayin kulawar da zai ba 'ya'ya mata gurin tarbiyya ba irin yanayin kulawar da zai ba 'ya'ya maza bane gurin tarbiyya domin shi namiji idan ya taso ya balaga idan kana uba ba dole bane ka ci gaba da dauriya a kai kana da damar ma yanzu ka jira shi ya kamata ya nemo ma ya kawo ma amma ita mace kowane yanayin ta kai na shekaru ko dai dama idan tana ya ɗawainiyarta na ƙarƙashin ka ko kuma in ta yi aure ya tashi ya koma ƙarƙashin mijin amma a ce wai a ɗora mata wata ɗawainiya da wani aiki wanda ita za ta je ta yi fafutuka ta nemo to wannan idan aka yi haka an wa mace asalin abin da yake ba shi bane masuliyata da haka aljanna dama Allah ta'ala da ya tafi sai zagaye ta da abin da mafi yawancin ɗan adam bai so wata kuma da ya tafi sai zagaye ta da abin da mafi yawancin mutane ke so shi yasa ibnu jurayj yake cewa la ta'ajaban min halikin kaifa kaifa hawa bal ajaban min salimin kaifa naja yace idan kaga mutum ya fada hanyar halaka kar ya baka mamaki domin hanyoyi na halaka suna da yawa kuma suna da saukin bi shiryar mutum da tsayawarsa akan tafarki na daidai shi ya kamata ya baka mamaki domin tafarki na shirya kwaya ɗaya ne kuma yana da wahalan bi ba kowa ba yake bi sai wanda Allah madaukakin sarki ya masa tawfiki sannan yake bi ya tabbata daga Urwatu bin Zubair yace na na Aisha ta ba shi labari Allah ya kara masa yadda take cewa ja'atni imra'atun ma'aha ibnatani na na Aisha tace wata rana ina zaune a cikin gida sai ga wata mata ta zo tare da ita ko ƴan mata guda biyu tas'aluni tana tambaya a bata sadaka tace falam ji indi gaira tamratin wahida ta samu a guri na ba sai dabino kwaya daya a wata ruwa da bata samu komai a guri na ba sai dabino kwaya uku ta ce fa ha sai na ɗauki wannan dabinan ƙwaya ku sai na bata fa na bunatai ha sai ta ɗauki dabinan guda uku sai ta ba ɗaya yarinyar ta a dama sai ta ba ɗaya yarinyar ta a hagu yaran sai suka yi sauri sai suka cinye dabinan lokacin da ta ɓara nata dabinan za ta kai baki sai wa'annan yaran sai suka sa kuka sai ta sake ɗaukar rabi sai ta ba wacce ke dama sannan ta sake ɗaukar rabi sai ta ba wacce take ainihin wato hannun hagu shikenan sun maƙamar sannan sai ta ainihin wato zauna da ta zauna sannan fakara da sai ta fita bayan da ta zauna ta fita na na'isha fadakalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya shigo na ta فحدثته لنا عائشة تسينا با النبي محمد صلى الله عليه وسلم على باري فقا أبن gani yau. faƙali sai annabi ya ce man yali min hadhihi albanati shay'an a wata ruwaya manubtuliya duk wanda aka jarrabe shi aka bashi ɗaya daga cikin ‘ya'ya mata guda biyu annabi ya ce fa ahsana ilaihinna ya yi musu tarbiyya suka girma ya aurar da su sai annabi ya ce lalle a faɗa masa aljanna ta wajaba ainihin wato a kansa aljanna ta wajaba ainihin wato a kansa don haka wannan ɗaya daga cikin hanyar da ake samun aljanna a kan shi shine yin haƙuri kuma yi wa ɗaya ainihin wato mata tarbiyya da haka ya tabbata hadisin anas dan maliku annabi ya ce man ala jariyake ni duk mutumin da ya ɗauki nauyin yan mata guda biyu hatta ta buluga, ya musu tarbiyya har sai da suka balaga ya aurar da su annabi yace a yawmal qiyamati wa huwa a asabi aini annabi yace zai zo ranar alkiyama da ni da shi kamar haka wato za ku shiga aljanna da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka fada da ka fada to gaba ta gaba wacce ita take da matukar muhimmanci ya ake yi wa ƴaƴa mata tarbiyya kuma akan me ya kamata a dora su a yi musu tarbiyyar akai abu na farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata sun taso daga garin makka sun tafi madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da kuka sani ana yi na addini da mata ake yi da maza ake hijirar da aka yi daga habasha daga makka zuwa habasha da mata aka yi ta hijirar da aka yi daga madina daga makka zuwa madina tafiya ce ta fi kilomita 400 kuma zafin da ake a makka da madina ba irin zafin da ake a najeriya ba ne amma wannan tafiyar wacce take sama da kilomita 400 haka aka shafe ta da mata aka yi wuta daga makka zuwa madina da haka a zamanin manzan Allah komai na addini da mata ake sai abin da yake banci maza shi kadai har sallar jana'iza ana yi da mata ana yin kaza da mata ana yin kaza da mata to da mata suka zo za su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan an tafi Madina sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan ladina amanu wa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi sai ce yace idza ja'aka almu'minatu idan mata masu imani suka zo abu na farko da ake so idan yarki ta taso ki mata tarbiyya ta imani tarbiyya ta imani kuma ba ta samuwa dole sai idan yarinya tana da alaƙa da makaranta imani kuma yana da rukunai guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi imanin nan yana samun matsala ya lalace lokacin da duk imanin ya lalace karki ɗauka cewa kina da alaƙa da Allah da wani ko kina da alaƙa da Allah ba ki da wata alaƙa da Allah Allah bai da alaƙa da ke to dole a yi wa mace tarbiyya ta ainihin wato imani imani ne yake zaunawa a zuciyar mutum ka duk duniya banda Allah baka jin tsoron kowane irin mahaluki isa ta ashabul ne tana nan mutanen da aka haƙa rijiya saboda sun yi imani da Allah aka dinga zuba su a ciki akwai wata mata tana ɗauke da ɗan ƙaramin yaronta idan ta zo za ta faɗa rijiyar sai ta kalli yaron ta ji tausayin shi ta gaya za ta iya faɗawa wuta da wannan yaron yaron yana daga cikin yara guda shida ko bakwai wanda suka buɗe baki suna ƙananan yara a duniya suka yi magana da haka yaron ya buɗe baki ya ce mata ya ummi isbiri ya ke mahaifiyata ya haƙuri je ki shiga wutar saboda kina kan imani kina kan gaskiya imani ne ya ja a kunna wuta ga wutar mutum yana gani a bashi zaɓi da ya yi ridda da ya mutu da imanin shi wanne ya mai amma cikin wanda suka yadda su fada cikin wuta ga kuma rijiya a ciki akwai mata a cikin ainihin wato wannan yanayi ita ce maganar da malam mai ahadari ya yi Ya ce, awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi farkon abin da ya wajaba akan bawa mukallafi namiji ko mace shine ya gyara imani a ƙarƙashin imani da mala'iku nan ya kamata a tusawa mace tarbiyya cewa duk inda za ta je ce wani abu a duniya to Allah subhanahu wata'ala yana sane da ita kuma ya san halin da take ciki kuma ya san an rubuta yanzu da zaran aka ce mace daga lokacin da ta fara al'ada tana fara al'ada za a haɗa ta da mala'iku guda biyu na dama sunansa sarqibul atilun na hagu ma sunansa raƙibun ba wai kamar yadda bahaushe yake cewa ba na dama raqibu na hagu atidu ba haka abin yake ba na dama sunansa sarqibul atidun na hagu ma sunansa raƙibun me ma'anar raƙibu Shi ne wanda yake kusa da ke a ma'anan atidu ne wanda yake halarci duk inda za ki shiga a duniya ki wani aiki ki babboye ki tattoshe kina ganin ba mai ganin ki a ya kin yi a banza akwai wanda suna tare da ke suna rikodin duk abin da kike yi kuma akwai abin da za ki ke kin manta kin yi amma akwai ranar da za a fito miki da wannan aiki wannan yana daga cikin tasirin imani lokacin da mutum ya yi imani da mala'iku ta wannan janibin sannan ta janibin rukunin imani da ƙaddara, idan aka koyawa mace rukunin imani babu wani abu da zai same ta a duniya ya ɗaga mata hankali ya ainihin wato dame ta saboda ta san cewa duk abin da zai faru a duniya yana zagaya ƙarƙashin abubuwa ne kamar haka na farko babu wani abu da zai faru face Allah ya san zai faru na biyu Allah ya rubuta abin ya faru na uku ya ga daman ya faru na hudu Allah subhanahu Ta'ala ya zartar abin su ya faru idan Allah ya hukunta ma abu su ya biyo waɗannan matakan to babu wanda isa ya hana wannan abin faruwa to wannan shine abu na farko da ya kamata a tarbiyyanci mace akan shi lokacin da ta taso tarbiyya ta imani shi yasa Allah ta'ala sai ya ce ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka idan mata suka zo za su yi maka mubaya'a to kafin ma a yadda da mubaya'a su dole su zamanto suna da imani da haka ki sani ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne ya haife ki wallahi kika tafi lahira alaƙar ki da Allah ta imani ta lalace wallahi ba abin da zai iya miki a gaban Allah shi yasa ya kira yarsa na da Fatima yace ya Fatima ta binta Muhammadin sallallahu yace salimi ma shi yace min mali ki nemi duk abin da kike so a dukiya ta zan iya miki yace domin idan baki ba Allah ba aka tafi layara wala ba zan iya miki amfanin komai ba idan annabi Muhammad ba zai iya amfana ma shi wani abu in bata ba Allah ba aka je gaban Allah wa kike da shi wanda zai iya tsaya miki a gaban Allah baki ba Allah bai dina na miki wani abu babu wannan shi ne abu na farko shi ne alaƙa ta imani Na haka Allah ya ce yace ka, ala Allah yi shirik na billahi shi'a Tarbiyya ta biyu da ya kamata a daura a kan shi a yi mata shine a sanar da ita shirka da hatsarin shirka Allah ya kiyaye yau duk garin da aka ce maka wani boka ya dira to in Allah ya yadda sai kaga kwastomomin shi kaso 100 kaso 90 mata ne su suke zuwa wasu ma dan munafunci idan sun tashi zuwa sai sun nemi hijabi da niqabi sun rufe suna ganin ba wanda ke ganin su kuma akwai wanda yake ganin su domin doka ce daga Allah subhanahu wata'ala yace ka ra'ayi yanzu a shekara biyu da ta wuce a guraren da muke yin tafsiri na samu wasiƙu na mata wanda har sai da na rasa yadda zan yi da su mata da yawa sun afka tarkon bokaye sun tashi sun tafi gurinsu da bukata bokayen sun ce bukatar ba za ta biya ba sai sun sadu da su kuma sun yi zinar da su kuma bukatar ba ta biya ba tuna aka yi shi ne aka zo ana neman tuya za a yi ya za a yi na wallahi ma yanzu ba sai yadda za a yi wannan yana daga cikin hatsarin da ake fuskanta to wannan yana daga cikin dalilan da ya sa annabi ya ce ya leƙa wuta sai ya ga mata da yawa su ne a wuta shi yasa daga lokacin da aka watsar da mata aka daina karantar da su addini to akwai matsala saboda mata ne yanzu yanzu nan zaka tara su kai musu wa'azi ka kawo maganan aljanna ka kawo maganan wuta da kabari da kiyama masu kuka si kuka amma wallahi an tashi an jima karatun nan mai ganga yana zuwa in ya kiɗa ganga gangan gangan idan suka tare suka dinga ɗiban rawa sai ka ɗauka ba wanda kai makaratu ba ne ɗan to shirka da nau'in kowace irin shirka to wajibi ne a karantar da mata hatsarinta yayin da yarinya ta taso tun tana karama a nuna mata hatsarin shirka shi yasa luqmanul hakim da ya zaunar da ɗan shi zai masa nasiha cewa ya bunayya maganan farko da ya fara faɗa ne sai ce masa la tu shirik billahi kada ka kuskura kai shirka da Allah saboda shirka da Allah zalunci ne wanda yake mai girman gaske gaske kuma da rantsi da Allah kika mutu kina mu'amala da bokaye wallahi idan aka je lahira ba a ganki a wuta ba to a dan dakata hayaki ne ya tare amma wallahi sai an hango ki a ciki wallahi sai an hango ki a ciki ko mu da karatun allo duk wannan tsiyatakun da ake mun san yadda ake da yadda ake faru su ba abin da ba mu sani mu ma ganin muka hanya ba za ta bulle ba sai muka sake ta in kana so ka gama da duniya lafiya dole ka saki wannan hanya shi yasa da wani Allah zai kashi ɗakin mahaifiyata a yanzu allan ƙarfe na yana nan na rataye allan saboda tarihi, allan ƙarfe sako san allon karfe ai ba rubutuwa ke a jikin shi ba na karatu ya ake da allon karfe duk irin waɗannan abubuwan na kulumboto a haɗa kaza da kaza a za a yi abu kaza da kaza duk mun san yadda ake to karki ji na ce na san yadda ake ki zo ki ce to ke ma kina da bukata ni ba boka bane ni ba an nema ne wannan ita ce magana ta gaskiya ɗaya daga cikin hanyoyin idan mutum zai kama wannan hanyar wallahi duk wanda kuka da an ce yana ba da asiri ko lakani yana yi wallahi bai taɓa wa ya zamanto yana iya ba da asiri sai in yana ta'amuli da aljanu su kuma aljanun ba za su yarda su yi mu'amala da kai ba sai sun sa ma sharaɗi ɗaya daga cikin sharaɗi da za su sa maka gwargwadon yadda ka kai makura gurin kafirce ma Allah to gwargwadon yadda su kuma suke ƙoƙari su biya maka buƙata akwai wani da muka zauna da shi muka karatu da shi ni lokacin ban sani ba zan ga an yi la'asar an yi azahar an yi magariba an yi isha ba zai je sallah ba amma daidai lokacin da rana za ta kullo da lokacin da rana za ta faɗi zan ga ya tashi yana ta sallah mutum bai sallah azahar bai la'asar bai magariba bai isha'i amma sai sanda rana za ta faɗi kaga yana sallah ko wanda za ta kullo yana sallah to sai daga baya da na fara karanta abubuwan sai na gano ashe wannan sallar da yake aljanu ne suka sashi saboda haka tunda ya shiga hanyar bokanci aljanu ne suka sa mai sharadi cewa ya daina sallar Zahar, da la'asar da magariba da isha'i ya dawo yana yin sallah a daidai sanda rana za ta fito da sanda za ta faɗi kai in ka gan shi yana sallah za ka ɗauka Allah yake ma sallar, sallan ba Allah yake ma ba aljanu yake ba wannan yana daga ciki wani su ce za su yadda za su yi mu'amala da shi amma abin da muke so shine muna so ka rubuta qur'ani da jinin al'ada wani su ce za su yadda za su yi mu'amala da shi amma abin da muke so shine muna so ka sadu da mamarka ko kanwarka ko yarka wani su ce za su yadda za su yi mu'amala da shi amma abin da muke so shine ka ɗaure ƙur'ani ka raba shi biyu isu talatin ka taka talatin a ƙafarka ka ɗaure talatin ka taka a ƙafarka ga wani wuridi ka je ka shiga bayi ka tattaka kana kiran sunan aljanu shi ya sa duk wanda yake wannan hanyar wallahi in bai ciwo duk ranar da ya zo mutuwa sai mutu shi ta zama abin kallon akwai wanda da ya zo zai mutu ni na sani sai da an rufe ɗaki aka yi aka jira ya mutu saboda da ya zo zai mutu duk wani abin da kuka sani ya yi amfani da shi gurin tsafi wallahi sai da ya dinga irin ya kukan ragoyin ya gama in an jima ya kukan magi ya gama in an jima ya kukan angulu ya gama in an jima ya kukan kare wallahi haka yi ya mutu to yadda wanda yake hanyar bai gama da duniya lafiya ba ke ma idan kika ɗauki wannan hanyar ba za ki gama da duniya lafiya ba wannan yana daga cikin hatsari da mata suke fuskanta ainihin wato a yanzu wajen mu'amala da ainihin wato bokaye don haka wannan ita ce daga cikin hanyoyin da idan ana amfani da su shi ya sa yasa wahida abdulsalam Bari a littafin shi wa insani min aljinni da ya tashi zai faɗa hanyoyin da ake bi don a yi mu'amala da aljini sai ya ke faɗa duka saboda yanzu a nan gurin da zan ce muku ga hanyar da ake bi idan mutum yana so ya mu'amala da aljani ga hanyar da ake bi wallahi idan an tashi wata za ta ce ba ta yadda ba sai ta gwada ka gani to daga lokacin da kuma ta gwada ta gani to shikenan kuma ta riga ta shiga matsala to shi yasa banna irin wannan ba buɗe taki ba to ana so abu na biyu a yawan ‘ya'ya mata tarbiyya a kansu san shirka da hatsarin shirka da yadda za su guje ma shirka da Allah subhanahu wa ta'ala shirka mataki guda hudu a koyawa mace ta san shirkul qasd wal niyya wa irada wannan a manufa take duk abin da ya kamata a yi don a nemi lahira kar ta yi don neman duniya a koyawa mace ta shan shirkul da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah a samu mace wannan sannan a koyawa mace shirku ta'a shine ne katta ɗauki wani mutum ta tasa a gaba ya halatta mata ya haramta masa ba nasi daga Allah ko annabi Muhammad sannan a koyawa mace shirkul muhabba katta ɗauki wani mutum ta sa a gaba tana san shi kamar yadda ake san Allah da manzon Allah wannan mutumin ko kowaye a duniya ko iyayenta ne kowaye idan suka ga layi suna son abu Allah da annabi suka ga layi suna son abu to daga ƙarshe za ta haƙura ta watsar da na kowa ta dawo kan na Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine mataki na biyu da ake so a yi ma ƴaƴa mata tarbiyya a kansa abu na uku wala silikna. yayin da mace take tasowa a koya mata haƙarin sata yanzu idan aka ce an zo gidan biki ni dai ban sani ba adam sata kan a wajen mata yanzu abin sai dai la haula wala quwwata illa billah takalmi wata da ta ajiye yana da kyau to akwai wacce za ta zara takalmin ta gaba da shi waya a dauke a yi gaba dan kunne in kika sa ma yarin ki aka tafi gidan biki mai kyau akwai wacce sai ta yi mamaya ta cire dan kunna saboda sata wasu matan saboda sun kware gurin sata to shi yasa za ka ga idan suka yi aure to daga nan suke samun matsala saboda mijinta ba dama ya cire rigarsa ya aje sai ta kashi ta lalibe kudin saboda ya ce dama mijin ya aure wane ne wane ne to ka ga mace ko da sata aiko an samu matsala wani lokaci kuma wasu iyayen su ne iyayen banza idan yarinya ta aure sai a je sai a kawo wata tsohuwa sai ta mata kutuba dan akwai kutuba akwai kuma kutuba ita kutuba za ta yi mata sai ta ce kin ga wance da aka yi mata aure yanzu a dashi hannu takwas ta shiga saboda haka yanzu tana nan ɗakin ta ba masa kaɗinki ta ce ni na faɗa miki gaskiya ne kin ga na san jiya na ga yau sai ta ɗora ta akan huɗubar banza ta zo ta koya mata yan sace-sace ta hanyar dabara abu kaza ga yadda zaki ki dinga ragewa abu kaza ga yadda zaki ki dinga ragewa oho ki tara da abin da zaki tara aya ko nan da zaki mutu ki bashi shikenan ya rage naki wannan matsalar ki da haka yayin da mace take tasowa a koya mata hatsarin yin sata tun tana yan karama duk yadda za ta fuskanci matsala ta shiga wani hali ba za ta iya taɓa kayan kowa ba wannan zai sa nan gaba ko me zai faru ba yadda za a zo ana tuhumar ta da sata cewa farauniya ce amma akwai wacce fa da ta shiga guri ta fita in ba ga ko ba ga ba sai a ce to a nemi wanci an tabbatar ba wanda zai dauka sai wanci ko ko ga ai ko rayuwa ba sai kyau ba dan haka bayan walayi sirikna sannan akwai walayi zinina mace tun tana tasowa tana yan karama a koya mata hakarin zina da kuma implication din da abin da zina take haifarwa wata yarinya kwanaki tana karatu a ƙasar turai a ingila ta kira wani daga cikin yan uwa da muke tare da shi a nan najeriya ta ce don girman allah a taimake ta da addu'a ta gama karatunta tana project supervisor ta ya rantse da allah shi kuma ya ce ta kowace hanya siyasa da ita ta ce wallahi har zuwa kallanta ake yi wai a zo a gaga wacce tunda take a rayuwarta bata taba yin zina ba shi kuma malamin ya tasa ta gaba da labari ya zo mai an ce bata taba yin zina ba shi kuma ta kowace hanya su yayi zina da ita shi ne ta rubuto ta ce don Allah a taimake ta da addu'a ga halin da take ci. me yasa ita kuma ya zamanto tunda ta taso har ta kai wannan matakin ta tafi kasashen turai karatu Bata ta taɓa yadda ba ta yi mu'amala da namiji ta irin wannan hanyar ta ce ta tuna wata rana ne mamata ba ta da lafiya tana kan gadon asibiti ta ce magana ƙarshe da mamata ta faɗa mata kafin da ban duniya ta ce mata wance e ta ce mata kada ki kuskura ki yi zina ta ce in kika bari ko kika yi zina to ina roƙon Allah ko a kiyama kada Allah ya haɗa ni da ni da ke ta ce wannan maganar da mamat ta yi mata wannan ne abin da ya zauna mata a rai take ganin hatta bar duniya babu yadda za a yi ta iya ainihin wato yin zina to a nuna wa mata implication na hatsarin zina tun lokacin da yarinya take tasowa tana karama wannan yana daga cikin walayi zinina kada a sai ainihin wato yin zina sannan aula da auladahunna awa mace talbiya hatsari na kisan kai lokacin da duk take tasowa tana yan karama wani likita ya faɗa min a yan kwanakin nan ya ce mata yanzu na aure yadda suke zubar da ciki ma yan mata ma ba sa yi haka saboda wata mijinta ya riga ya kayyade ya ce shi ya auku kawai zai haifa a duniya da ta haifi ɗaya biyu uku to shi kenan duk sanda ta samu ciki zuwa za a yi aje a zubar wannan yana daga ciki da haka abu na biyar da ya kamata a yi ma mata tarbiyya a kansa bayan walaya ya a aula da kunna walaya ya da bi buhutanin yaftari na gobai na aidihinna a wa mace tarbiyya hatsarin kar tana gidan muni ta je ta ɗauko ɗan da ba na ba ta kai mu yanzu ana samu a wasu guraren ka ga mace da aurenta ta je ce mu'amalar banza da wani namijin ta ɗauko cikin wani ta kawo gidan wani a zo tun daga matakin farko ta fara laulayi ya fara wahala da ita yana tsammanin ɗansa ne kuma ba ɗansa ba ne mata idan suka fara laulayi kowa da irin yanayin da laulayin yake zuwa mata akwai wacce idan ta fara laulayi za ka ga agwaliba take nema a lokacin da kuma ba ma a samun agwalibar wata idan ta fara laulayi za ka kilishi take nema sai ka ce manya wata idan ta fara laulayi balangu take nema wata idan ta fara laulayi kaji take nema wata taura take nema wata addu'a take nema mijin kuma ba shi ba zaman lafiya sai ya ji ya nemo kazan nan ko balangun nan ko kilishin nan a zo ya fara ɗawainiya da ita ta zuwa asibiti a je a dawo yana tsammanin ɗansa ne ba ɗansa ba ne har zuwa wata tara lokacin da za a haihu da an haihu a zo a shiga fafutukar yadda za a sai kayan suna da rago da waye da waye da waye a zo a yi ƙauri, yaron ya taso ya fara matsala na rashin lafiya yana jariri wata rana ba zai yi bacci ba ba zai basa su yi bacci ba da maman da baban yaron ya taso mutumin ya ɗauki yaron ya yi ɗawainiyar sa shi makaranta duka wannan kuma fa ba ɗan shi ba ne ɗan wani yake ɗawainiyar nan da shi idan yana da ragowar wasu mata a gidan yaron ya taso ya mu'amala da su yana tsammanin iyayen shi ne ragowar matan gidan yana tsammanin yan uwan shi ne ba iyayen shi ba ne, ba yan uwan shi ne. sannan idan mutumin nan ya mutu yaron nan ya zo ya gaje shi kuma duka wannan ba ɗan shi ba ne ɗan wani ne ta ne ta ɗauko mai yanzu wacce ta je ta samu kanta cikin irin wannan rigimar ran da ta je ta tsaya gaban Allah ya tambaye ta aiko za ta shirin amsar da za ta shi kuwa wannan yana daga ciki to don haka wannan yana daga cikin abin da za a yi wa mata tarbiyya a kan shi sannan yana daga ciki akwai walaya asi na kafi ma'arufi a yawa mata tarbiyya kasa sabawa annabi cikin abin da ya dace da shari'a yana daga ciki abinda ake so a mai yarinya tarbiyya sannan take tasowa a kan shi ya zamanto tana da dauriya lokacin da musifa ta taso kar abu ya faru ta danga fadi tana tashi tana cewa wayo ita Allah ta shiga uku ta lalace maimakon ma da ta tashi ta shiga ɗaya tukunna kafin ta fita yadda zai yi sauki sai ta tashi sai ta shiga uku lokaci daya kaga wanda ai shiga uku lokaci daya ai fitarsa daga cikin bala'i zai wahala kuwa to wannan yana daga ciki shi yasa za ku ga muke cewa mata yadda kuke ganin cewa wai zamani yanzu an ci gaba akwai intanet akwai waye akwai waye wallahi idan ba ku alakanta rayuwarku da matan magabata ba ina nufin matan annabi muhammad da matan sahabbai har abada wallahi ba za ku taɓa ci gaba ba yanzu me yake sawa yanzu za ka ga an yi aure ga soyayya ga komai amma da an ji zaman auren ya kasa yiwa saboda mafi yawanci yanzu soyayyar da 'yan mata suke koya a hausa fim suke koyanta sai littattafan hausa sai nobel to dama laraba suna cewa faƙi da shi ila yau wanda ba shi da abu ƙarya ne ba zai iya ba da abin ba to tun da ba a koye shi dama gurin wanda ya kamata a koya ba shi yasa ko an tafi soyayyar ba ta lastin da an je yanzu nan zaka ga an yi rigima kowa ya kama gabansa yanzu anas dan maliku mahaifiyarsa ita ce ummu sulaimin ummu sulaimin ita ce matar da sadakin teku na kowace mata cikin al'ummar annabi muhammad wanda ya zo yana neman ta da aure shine abu talha da abu talha ya zo ya ce yana son ta zai aure ta ta ce ka kalle ka kai ba mutumin da zaka zo ka ce kana son mace bane a ce ba a san ka saboda ga ka kyakkyawa ga ka da kuɗi amma matsalar shine aure ba zai yi ba tsakanin ni da kai saboda ni musulma ce kai ba musulmi bane sai ya ce mata adala magana banza ke ba ga kuɗi bane ya je ya buga di yadda zai yi ce yadda ba ce yadda ba daga baya sai ta ce ta yadda idan zai shiga musulunci musuluncin shi ya zama shine sadakin aure tsakanin shi da ita haka ko aka yi ya zo ya musulunta suna zaune tare da shi sun haifi ɗa wata rana yaron bai da lafiya ya fita kafin ya je ya dawo sai yaron ya mutu da yaron ya mutu sai ta tara matan gidan gabaki ɗayansu sai ta ce kada wanda ya kuskure ya ba mijina labari cewa ɗan shi ya mutu ku bari ni zan ba labari yanzu irin wannan abin da ummu sulaimin ta sai ka tara mata da yawa kafin ka samu mace ɗaya da za ta yi wannan wata sannan ta shiga matsala sannan za ta ƙara maka matsala shi yasa yana da kyau mata su fahimci wannan kwanan nan nake ganin ɗaya daga cikin rubutu da wani ɗan jarida yi ana ce masa tukur mamu masu jaridar zan naira ɗaya daga cikin sababbin limamai da aka naɗa a sultan bello dr suleiman yarinyar shi ba ta da lafiya ta kai shekara goma sha wani abu suka ɗauki yarinyar da yamma suka kai ta asibiti da suka kai ta asibiti ya dawo a gajiye ga matsaloli ga waye ga waye ya baro matar da yarinyar a asibiti ya dawo gida bai wuce minti ashirin da dawowa gida ba sai Allah ya mai yarinyar rasuwa matar tashi ita ta tara duk wanda take sanin cewa zai faɗa wa mijinta ce kar a faɗa a daren ba a bari ya sani ba sai da aka kwana bayan asuba sannan sai ta ce mai yarinyar nan fa da muka kai asibiti jiya Allah ya wata rasuwa ka je ka dauko ta in wata ce yanzu ai da wallahi ko tuki kake ko za ta kira ka kan mutu sai ta kira ka wallahi za ta bugo ma waya ne kuma in za ta bugo wayar hada da kuka za ta bugo da haka ana buƙatar a koyawa ƴaƴa mata tarbiyya akan wannan su zamanto masu daurewa akan musiba idan musibar ta ainihin wato taso sannan yana daga ciki idan yarinya ta taso kina uwa ki mata tarbiya ta saba da sallah ta saba da sallah sannan a ƙarƙashin wannan in yarinya ta fara balaga a matsayin ki na uwa ki kula da yaushe al'adan ce ki zuwa yaushe yake daukewa wannan zai sa ba za ta je ta kwaso miki rigima ba ki sani ba yanzu akwai auren da na san an daura an kai yarinyar kwana goma sha biyu da kai ta ta haihuwa gidan miji to yanzu zai yi wa a ce wannan yarinyar ita iyayenta ba su sani ba amma wai saboda tsabar rashin kulawa da aka yi wa iyayenta yau ba su sani ba kwana goma sha biyu da kai yarinya gidan miji ta haihuwa wannan yana daga ciki to sallah da yawa daga cikin iyayen mata ma suna wasa da sallah ta nama ƴaƴan da suka haifa akwai wacce zaka ganta ta tashi tana sallah sai ka ce ya kwaya saboda tunda ta tashi da safi da ta yi asuba ba ta azahar ba ba ta la'asar ba ba ta magariba ba sai isha ita yi lokacin za ta haɗa azahar da la'asar da magariba da wa da isha ya kaga tana sallah sai ka ce ya kwaya wallahi yin sakaci da rashin kulawa da sallah na daga cikin abin da yake jawo mutum mutuwa ba imani kwanan nan ba da dadewa ba wani yaro matashi an zo ana gyaran kabari a madina aka kai kan gawarsa ya kai shekara goma sha wani abu da rasuwa masu gyaran kabarin sai suka ga gawar kamar yanzu aka ribita aka juya Ya ka ɗauki gawan aka ji aka tambayi baban shi aka ce da Allah ana so a sani me ya alaƙar wannan yaron da shi kuma me ya fahimta dangane da alaƙar wannan yaran da Allah subhanahu wa ta'ala bayan baban ya faɗi kyakkyawan alaƙa tsakanin shi da yaron a matsayin shi na mahaifin shi sai ya ce tun da yaron nan ya taso bai taɓa sanin wata sallah ba azhar ko da asar ko magariba ko isha'i wanda liman ya riga shi zuwa masallaci duk sallar duniya in za a yi kowace sallah sai ya riga liman zuwa masallaci to kar ku dinga barin yara su dinga wasa da sallah akwai inda na je na samu ana rigima da wasu 'yan mata wai an ce musu wai ba za su fara sallah ba sai sun yi aure idan suka yi aure wai duk laifin da suka ɗiba to lokacin ne za su fara sallah kuma an yafe musu akwai inda na je aka kawo mana complaint cewa mata saboda wasa da sallah mace za ta zo ba ta da lokacin da za ta yi sallah sai ta fara aikin abinci wai saboda ta hada abu biyu sai ta fara girkin abinci sannan sai ta fara sallah a sallar idan tana yi in ce ruku'u sai ta tafi idan ta tafi sai ta je ta buɗe tukunyar miyar sai ta ɗanɗana ta ji gishiri ya ji ko magiya ne sai ta sake rufe tukunyar sannan sai ta ƙara dawowa baya sai ta ƙara miƙewa sai ta ci gaba da musulai duk sallah take wannan wasa da addini da haka duk mutumin da yake so ya gama da duniya lafiya ka yi ƙoƙari gurin tsara sallah shi ya sa. al hakim ya ce ma ɗansa ya bunayya aqim salati ya kai ɗana ka tsayar da sallah wannan yana daga ciki sannan yana daga ciki abu na tara shine at-tamassuku bil bidab shari'i idan yarinyar ki ta taso tun tana yan karama ki kokari ki saba mata da sa hijabi na shari'a ke kuma a matsayin ki na uwa dama ki me ki kina sawa da mun in ba ki sa hijabin ta zo ta samu ke kuma kina ƙoƙarin sai kin sa ta tasa hijabi to ai ba zai yiwu ba mai dokar bacci kuma shi ma ya ɗige dawa ba zai taɓa yiwa ba ke zaman to kina sa hijabin a kankin kanki idan ta so sai ki ƙoƙarin sa mata sa ta sa hijabi na yi karatuttuka akan hatsarin da tabarruci yake da shi tsiraici yake da shi ga ainihin wato ‘ya'ya mata amma dai da ittifaki na malaman duniya sun ittifaki duk abin da Allah ya ce dan adam yi to akwai maslaha a ciki ko an sani ko ba a sani ba da haka sa hijabi yana kare mutuncin 'ya'ya mata ƙwarar gasken gaske sannan abu na goma shine yana daga ciki idan yarinya ta taso ta kai lokacin da za a yi mata aure shi a yi a yi mata aure da wuri da haka a wajen auren nan yan mata sun kasu gida biyu akwai wacce za ka ga ta taso tun da ta fara tasawa ta ɗauki wasu al'amura na karatu ta sa a gabanta maganan aure ba shi yake gabanta ba to wannan in karatu take so ta sai a dafa mata ce ta karatu amma yarinyar ki ta fara tasowa kika ga an ce yau waccan kwanan an ganta da wani waccan kwanan jiba an sake ganinta da wani to zaman ki lafiya a zo a yi mata aure a wuce gurin wannan yana wallahi muna samun matsaloli mu da muke karantar da addini idan 'yan mata suna da matsaloli sukan zo su faɗa mana matsalolin da ba sa iya zuwa su ainihin wato faɗa ma iyayensu don haka akwai hatsari mai girman gasken gaske yarinya ta kai munzalin da za ta yi aure tana son za ta yi aure amma iyayensu su tsaya su ce ba za ta yi aure ba wai sai a kalli yarinya a ce ke yan banda rashin kunya ina dududu guda nawa kike bayan ku a wannan iskin da yarinyar take magana ta ma fi fuskantar hatsari sama da uwar da take magana amma sai iyaye su shafa ma idan su kuka sai su ce dududu guda nawa yarinya take shi yasa za mu ga iyayenmu a baya da zaran mutum ya taso mace ko namiji abin farko da ake fara mai shine aure ake fara kuma a binciken da aka yi mace ko namiji duk wanda yake fuskantar wata matsala a rayuwa aka kasa gane kanshi to a mai aure idan ka tura yaro namiji ya je ya rubuta waye wannan shekarar bai ci ba ya ƙara zuwa ya je rubuta ne ko bai ci ba wallahi a mai aure a gani kafin shekara ta zagawo in ya je rubuta zai ci idan ma mace ce haka ne ai mata aure ku gani in ta je ta zauna karatun za ta iya akwai wani adaran ma da muke jan baki da shi muna karatu duk in aka zo karatu sai an samu matsala amma yanzu tun da ya aure aka daina samun matsala wannan yana daga ciki abu na goma sha ɗaya wanda shine na ƙarshe a karantar da 'yan mata iyaye yadda za su je su yi zaman gidan aure kafin lokacin auren yanzu mu a ƙasashen da aka ci gaba idan aka ce za a yi ma yarinya aure akan ɗauke ta a kai ta workshop semina na wata ɗaya ko biyu ko uku a wannan wurin, za a koya ma yarinya abinci za a koya ma yarinya sa kaya za a koya mata magana akwai wacce ita kaɗai sai a koya mata murya kala goma ta iya izhari da idigami da ikilabi da ikifa'i amma ba na karatu wani magana akwai inda za a koya mata tafiya a ce idan ana tafiya gaban miji ba haka ake ba kar ki zo kina tafiya a gaban miji sai ka ce Muhammadu Awal ba haka ake ba a zo a koya mata kaza a koya mata kaza shi yasa idan ka tashi ka tafi gidan mutum idan kana so ka gane gidan akwai matsala ko babu abu ɗaya zafi da ka ce a yi maka sallama da wani kaga yaron da ka tura wanda ka zo nema ya riga yaron fitowa to dama Allah Allah yake Allah ya kawo hanyar da zai fito daga gidan ya rasa ne idan ko ka tura ka ce ai maka sallama da wani ga bai fito ba minti biyar ka sake turawa wato gidan ba matsala shi yasa bai san fita da haka iyaye ku ji tsoron Allah yanzu a binciken da ne ban sani ba a dafa wallahi akwai yan matan da ake aurar da su banda indomi ba su iya dafa komai ba duk duniya kuma ban san wani sakare ne bai iya dafa indomi indomi kadai suka iya dafa haka kuma iyaye ke ɗaukar su su aurar da su duk yarinyar da aka aurar da ita ba ta iya dafa abinci ba akwai matsala sannan yana daga cikin matsalolin da yake faruwa yanzu iyaye sai su yi la'akari da girman yarinya sai su aurar da ita ba tare da sun koya mata koda magana ba magana abu ne wacce ta shesa hatta halayen mazaje dole mata sai sun yi la'akari da halayen mazajensu akwai namijin da idan yana faɗa aka yi abu in ya fara so yake a bashi hakuri da an bashi hakuri zai ce to shi dama an san bai faɗa sai in yana da gaskiya abin ya wuce akwai kuma wanda in ya fara aka bashi hakuri to nan ma wani bala'i ne zai ce an rena shi in ba reni ba ya za a yana magana ana magana to irin wannan bari ake siyasa ka sai a bashi hakuri dole sai an koyawa mata su la'akari da halayen mazajensu amma yanzu sai kaga an aurar da yarinya sai kaga tana magana yadda ka san an haife ta a garin kaba kaba duk abin da ya fito daga bakin ta lafto shi zata yanzu kwanaki akwai wanda suka rikici da matan shi yana zaune ta kalle shi ta ce wai kai ka ji haushi ne ya ce na ji haushi mana shi ya ɗauka ku haƙuri za ta ba shi ta kalle ta ce to ka mutu mana saboda ba ta iya magana ba duk abin da ya fito daga bakinta sako shi take to irin wannan lokacin da kake faɗawa mata wasu maganganun sai su ɗauka cewa ko a'a shi yasa ɗaya daga cikin ‘yan uwa su samu lokaci gaskiya cikin du'atu da ake tare da su anan su karantar da ku littafin adabul zifa na Sheikh Muhammad Nasir Dina Albani ladabin ango wani ne ya aure sai Sheikh muhammad nasiruddin albani ya zai rubuta wannan littafin ya sa masa suna adabu zifa zai taimaka gurin mata a rage wasu ainihin wato matsalolin kuma wani lokaci irin yadda yarinya ta taso ta ga akwai zaman lafiya tsakanin mamanta da babanta shi yake ba da sakamako in ta bar gidansu ta tafi ta je ta zauna lafiya a gidan amma idan ta taso ta samun kullun rigima ake baban ya ci kwalar maman maman ta ci kwalar maman to kai ma duk ranar da ka nan wannan yarinya za ta gwada cin kwalar ka ta gani ko za ta samu sa'a ko ba za ta samu ba to wannan shi ma akwai matsala dan haka wallahi ku yi yanzu akwai gidajen da na sani idan yarinya tana da matsala ba wai cewa za a yi ba a'a kawai za a ɗauke ta ne a kai ta ta je ce wata ɗaya sati biyu tana zo kawai abin da ake so shine ta kalli mu'amalar matar da mijin mu'amalar matar da mijin kawai za ta kalla za ta gane cewa inda take zaune akwai matsala to in ba ku yi hakuri kun koya ma ku irin waɗannan ba abubuwan ba matsala za a yi ta samu ko kun aurar da yarinya in ta tafi dole a sako ta ta dawo yarinya ba ta iya abinci ba ba ta iya magana mai daɗi ba ba ta iya kwalliya ba ba ta iya komai ba ba dole a dinga samun matsala ba a zamantakewa na ainihin wato aure sannan wani abun practical za ku dinga yin shi a gaban yara sanda suke tasowa don ku su koya a gurin yanzu ba kowa bace daga cikin mata lokacin da kake faɗa ɗauka take a wannan kana bayani tana ta alaga ta malam haba sai ka ce wata iska kuma ba kowa bace yanzu daga cikin ku take yadda lokacin da mijinta zai bar gida ta rako shi har kofar gida sanda za su yi sallama da shi rabuwarsu na ƙarshe ta masa kisi ya mata kisi ba sai an jima ba kowa ba ce take yadda sanda ya shigo gida farkon abin da za ta mai da barka da zuwa da shi shine ta tare shi ta rungume shi ta masa kisi in ya zo da kaya ta karba wata mamudin ya ji ya yi wahala ya zo da kaya niki niki a hannun shi yana ga kayan tana ajiye nan saboda kawai rashin sanin ainihin wato ciwon kai to irin waɗannan abubuwan dole a gyara su sannan dole a koyawa yarinya tsafta tun lokacin da ta taso tana yan karama yanzu ni da ban sani ba anan idan mutum yana zuwa a harami za ka iya ganin mace ga ta da cikakken hijabi da niqabi ko idan ta baka gani amma wallahi da za ta cire hijabin da niqabin in kaga kayan da ke ciki sai ka sha mamaki to irin wayannan kayan da ake siyarwa na ya jujuwa ma jujan nan irin waɗannan guntaye suke dinnan da t-shirt dinnan da jeans dinnan kuma ku dinga zuwa kuna siyowa saboda mazajen ku kar a zo ana karatu ku ce sai ka ce yar iska wannan yana daga ciki mu ne yanzu da an yi haihuwa ɗaya biyu uku mace in an tashi za a tafi unguwa sai ka kaga ta nemo takalmi haɗin bota ta sa ta shiga layin tsofaffi wai ita yanzu ai ba yarinya ba ce to da haka dan mu muke ma kan mu generating din ainihin wato matsala da haka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala amanar da Allah madaukakin sarki ya ba mu ta aya mata Allah ka ba mu ikon kulawa da ita subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mhm. malam azumin mutum zai iya ɗaukar rana ɗaya cikin sati ko ya ɗauki litinin ko alamis idan ya yi azumin wato maimakon azumin alhamis da litinin mutum ne ba zai iya yin alhamis din yayi litinin ba sai ya dauka cewa litinin litinin to dai dinga yi ko alhamis alhamis to dai dinga yi ya halatta ba komai wannan yana daga cikin nau'in azumin nafila daban-daban in mutum ya ga dama ma zai iya azumi uku a wata kaɗai in ya bari wata ya tsaraba tsakiya sha biyu sai sha uku sha uku sha biyar a jere ya za, ya halatta abinda ba a so idan mutum ya fara aiki na alheri ya yanke to da mutum ya ɗibo abu da yawa ya fara ya gaza to gare ya fara kaɗan wanda zai dore ya ci gaba da Allah kuma ya samu dawama akan aikin alheri malam mace ce tana da makwabta idan za su fita ba ta musu ba sa musu ba ta masu sallama to ita ma ita kauka idan za ta fita sai ta yi musu sallama to ya zama mai zama wannan da gyara ce kamata a ce kun yi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna makoci yana da haƙƙi akan makocinsa da haka ke koda ba sa miki sallama in za su fita ke in za ki fita ki musu sallama wannan ya nuna ke ke ce mabiya alheri sama da su in sun ansa sun sauke wajibin da ke kansu idan ba su ansa ba wanda suka fi su alheri su ne mala'iku za su amsa miki sallamar da kika ainihin warku sannan ku gane cewa bai halatta ga musulmi ya ci gaba da gaba da musulmi dan kunshi matukar ba Allah subhanahu wata'ala ya saba ba idan aka yi gaba ta ɗaya, kwana biyu kwana uku ana wuce kwana uku to ga an shiga babi na haram wannan dalilin zai iya janyewa da mutuwa za ku yi to wannan zai zama sababin da zai sa Allah da kyar kuma zai muku farhama. da ƙyar zai muku gafara sai idan rahamar Allah ɗin ta lallabe na ka wannan mu'amalar ba daidai ba ne, kuskure ne a gyara ta wallafa a lokacin wannan matar ta zama su a ta'amurunan nasa bilbil ke za ki umarci mutane za ki ce su ba Allah amma ke kuma ba za ki ba wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma kin san yadda yara suke wata ran cikin yaran ki sai wani ya kalle ne ke ce ke kuma mama ake ma ba ta sallah to kin ga daga lokacin da wani ya kalle shi yake ake ma ba ta yi ai girma ya faɗo wani rafin ya shinye ruwan da kara da haka ba daidai ba ne gaskiya kuskure ki yi kokari duk lokacin da kika ce a yi abu mai kyau 'ya'yan su ga keci a gaba gaba to wannan zai sa su fahimci abin ba da wasa ake ba da gaskiya ake shi sa za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karanta wasa in ya zo ba umarni kada yake ba su haɓe ba shi ya noki a'a in ya ce a yi abu ne a gaba gurin yin abu Allah ya samu dace malam wacce ce tana da yarinya suna sana'a to idan ta yi sana'a fata ba ta fata ba mahaifiyarta wani abu to sai wata rana bukata ta taso mahaifiyar sai ta ɗauki kuɗin da take sana'a ta biya bukata da yi ta gudu tana zage-zage mara na lamarin da wannan ya nuna ba ɗan kirki kika haifa ba wannan yarinyar ki sai dai a yi mata addu'a Allah ya shirin da ita domin hadisin anta wa maluka li abika yana nan matuƙar ita uwar ba ta yi amfani da kuɗin ba ne ta hanyar almubazzaranci to wannan ne abin da bai dace ba amma idan ta yi amfani da kuɗin ta hanyar da ya dace ne wannan ba komai kuma ke a matsayin ki na ya ba kya san Allah ya miki albarka ta yadda a ce kina da abin da mahaifiyarki ma tana amfana da shi kuma ina so 'ya'ya mata su sani fa kuma nan gaba za ku haihu kuma za ku ji irin abin da ake kuma irin abin da mutum ya yi ku sai an masa irin wannan abin ko sama da shi da aka ita wannan yarinyar mai irin wannan mu'amalar ta ji tsoron Allah idan mahaifiyarta tana da bukata tana da wani abu ba ma sai ta ce a bata ba ita da kanta ya kamata ta yi kokari gurin warware matsalarta kwanaki wani ya zo ya samu wani daga cikin yan uwa da ake tare da su jami'in tsaro ne babba ya ce wallahi malam gani dai babba ne kuma duk wani sababi da ke sa mutum ya ji daɗi a rayuwarsa na kuɗi ina da shi ya ce amma wallahi tallahi hankali na ba a kwance yake ba tambayar da malamin ya fara mai ya ce masa mahaifinka yana da rai ya ce mahaifina bai da rai ya mutu ya koma zuwa ga Allah ya ce mahaifiyarka ba ya ce tana ya ce ka da ita ya ce aiki tun da ya bazo bari. shi yanzu bai ma san wani hali ba ba kasa take ba inda ya zo dai gari ya kuɗi ya zama babba shi kenan tsohuwa kuma ko ubu sai ce to yana ka shawara ka koma ka je ka dubu ka ga wani hali take ciki kuma ya je ya same ta cikin kwandishin mara kyau cikin yanayin na rayuwa mara kyau mara daɗi to ya zo ya sa aka gyara gidan aka yi abubuwa aka yi waye aka yi waye bayan an ɗauki lokaci shine ya dawo yana ba malamin labari daga lokacin da ya sa shi je waccan da kuma yadda Allah ya canza masa rayuwa ashe idan iyaye suna zama cikin kuncin dan da suka haifa shi ma dan ya zama dole sai ya zauna cikin kunci idan kuma a yanzu mu nan mu mutane da dama da mun buga da su suke faduwa kuma mun buga da mu ba a faduwa ai ba komai bane albarka addu'a iyaye shi mahaifiyata tana nan dare kullum daga safe zuwa dare sai ta mun addu'a ya fata ni cewa Allah ya mun albarka shi yasa duk wanda muka buga da shi da karfi na nake jin cewa sai ya kai kasa wallahi tunda ina zaune lafiya da mahaifiyata amma da a ce kushi take da ni ai da tuntuni na gama yawo saboda ka kacci kuskure kina ɗan kirki a ce mahaifi yake ko mahaifin yana kushi da ke wannan abu ne da ba zai ja miki gamawa da duniya lafiya ba in ba haka ba ko ba da nisa ba Allah zai haɗa ki aure da wani mijin ya kama ke faffasa miki baki kuma ba ni gode bare na gode Allah ya sa mu dace assalamu alaikum malama ta zo ta ce ina da yarinya amma wayen ya ce idan na sa ta aiki ba ta yi to sai na nayi mata na nayi mata hukunci ya yaran zama yake saboda bana so ta lalace dan uwa ya ce a fassara hadisin anta wa maluka li abika shine kai da dukiyarka na babanka ne shi yasa inda mutum yana da kuɗi baban shi zai zo ya ɗibi kuɗin koma mashi ba tare da ya sani ba wannan da ittifaƙin malamai ba za a yi hukuncin cewa iyayen su ne sata ba saboda dukiyar da shi ɗan ai mallakar waye mallakar iyayen ne ita wannan wacce take da mareniya a ƙarƙashinta za ta yi hukunci ne irin hukuncin yadda ta haifa dan amana aka ɗauka aka bata yadda ba za ta bari yadda ta haifa ta lalace ba in ce abu za ta hukunta ta to haka kuma za ta hukunta yarinya idan sai laifi amma inda za ta bambanta da yadda za ta yi laifi ga hukuncin da za ta yi mata in na wannan yarinyar ta laifi hukuncin da za ta yi mata daban ya dar na ita to nan kuma zalunci ya shigo ciki gaskiya maganar cewa tana son ta gyaru bai taso ba dan haka an ɗauki amana an bata amana ne akan ta kacce bari yarinyar ta lalace amma gurin kowane irin hukunci idan za ta yi ta ji cewa yadda ta haifa ma idan da ita ce ta yi wannan abin haka za ta yi mata hukunci to wannan yadda ya kamata a ce ta ainihin wata hukunta ta kenan wallahi a'lam na assalamu alaikum wa rahmatullah ana da ce da Allah yana so a tsaye da addu'a ga gida da shi da cikin wata matsala kaya da aka sace a gurin sa wanda suke miliyan bakwai sai da haka an shiga bincike a kan labarin a gani shi ne ci kayan ko kuma a da gaske da wa a kai ya ka tana a addu'a kan wannan akwai takardu da dama wanda suka rubuto wasu marasa lafiya ne wasu kuma a masu juna biyu da suke fatan da gaba daya da marasa lafiya da masu juna biyu da su kuma marasa lafiya Allah ya su lafiya shi ya ita wannan 'yar'uwa da mijinta ya shiga cikin wannan matsala lallai ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen yin addu'a din kuma in ya tabbata cewa wannan kaya bai ɗauka ba bai da hannu to sai hakuri wannan jarrabawa ce kuma Allah zai daga dare da shi da abin Abin da kawai ya kamata ya zama abin tsoro shine kar a bincika ko bincike zai tabbatar da cewa yana da hannu akan abin da domin Allah madaukakin sarki ba a ba ne kuma bai zalunci dan haka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya masa mafita abin da ya faru da shi idan jarrabawa ne Allah ka daga darajarsa da shi ita kuma ta dage ke ta yin addu'a ta koma zuwa ga Allah ta roƙi Allah madaukakin sarki a duk wani lokaci da ya dace wanda ake roƙon Allah Allah madaukakin sarki zai abin nan jiya a hudubar da muka ita jama'a na faɗi karanci gurare guda bakwai da ya kamata mutum ya riƙi idan wata abu ya taso masa na bukata yana nema a gurin Allah inda za ta nema karatun gurin yan uwa in Allah ya da za ta ji gurare guda bakwai da na faɗa don mutum ya riƙe dangane da yin addu'a idan wani abu ya taso masa muna roƙon Allah madaukakin sarki shi wannan dan uwa don Allah ya sa masa mafita Allah ya fitar da shi daga halin da ya shiga Allah kuma ya canja masa da halin da ya fi halin da yake ciki yanzu kowa da sa ta alheri Allah ya biya masa wanda suke buƙatar Allah ya ba su maza na kirki Allah ya ba su wanda suke zaune da mazajen su ana samun matsala Allah ya kawar da matsala wanda suke zaune da mazajen su babu matsala kada Allah madaukakin sarki ya kawo matsala wanda suke ‘ya'yansu shiryayyu ne Allah ya ƙara shiryar da su wanda yake ‘ya'yansu sun karkace sun bar hanya mai kyau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da su zuwa ga hanya mai kyau muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu daga kowane irin tsoro duniya da lahira da muke fata na alheri Allah ya haɗa mu da shi wanda muke ƙi na sharri Allah ka nisanta mu da shi Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allahumma allimna ma sunna sauka ba na faɗa ka wajen to dan uwa ya ce wai ana buƙatar a sake maimaita gurin addu'a nan yanayin ne na lokaci aka ce lokaci yayi ke sa ka wannan ishara je na ce a nemi karatun da aka yi jiya na sallar juma'a amma zan faɗa a gurguje karanci na farko duwacce take da ruwan zanzan take da ruwan zanzan a duk lokacin da za ta sha ruwa idan akwai wani abu da take da bukata na duniya ko lahira Allah ya ba ta ta roƙi Allah a daidai wannan lokacin Allah ya ba ta nawa kenan daya na biyu lokacin da kika zauna kike karatun Qur'ani ko daga sabbi zuwa ƙasa ne ko daga ina ne to ki tabbatar kafin ki tashi daga gurin ki yi tawassuli da abin da kika karanta na Qur'ani ki roƙi Allah da shi biyu na uku lokacin da kike cikin sujada a sallah annabi ya tabbatar da cewa babu wani guri da mutum yake kusa da Allah inda yake addu'a a ƙarfa sama da lokacin da yake cikin sujjada idan kina cikin sujjada a sallah duk abin da kike so Allah ya baki ko ya tsare shi daga gare shi ki ta faɗa ma Allah a cikin kuma ba sharaɗin yin addu'a bane a cikin sujjada sai da larabci in baki iya da larabci baki da Hausa uku kenan ko na hudu lokacin da kika zo zaman tahiya na ƙarshe kafin ki sallame sallah idan kin karanta at-tahiyatu lillahi kin yi salati ga annabi Muhammad to kafin ki sallame sallah a gurin ki dan kina da wata bukata da kike so ki roƙa to ki roƙi Allah a daidai wannan lokaci na biyar lokacin da duk kika yi sallah ta nafila ba ta farilla ba kowace irin sallah in dai ta nafila sai kina gama sallah to ki daga hannunki addu'a ki roki Allah subhanahu wata'ala a daidai wannan lokacin wannan yana daga cikin wuraren da ake karban addu'a na shida yana daga ciki shine lokacin da kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah idan kuka bi shi in yazo hayya ala salat hayya ala al za ku ce la hawla wala quwwata illa billah idan an gama aka yi zikirin da ake salati ga annabi Muhammad Allahumma rabba hadhihi da awati tamma wa salatin, to in zaki yin hakuri ki ta yin addu'a tun daga kiran sallah har zuwa lokacin da zaki ga an tara iqama annabi ya ce babu yadda za a yi addu'ar da aka yi ta tsakanin kiran sallah da iqama Allah ya mai da ita to lokacin da kike roƙon Allah wani abu ki sa a zuciyarki abin da kike roƙon Allah akan shi Allah ya karɓi abu ɗaya daga cikin matsalar da mutane ke samu mutum yana roƙon abu bai da tabbas ne. ya da an ce an faɗa to bari ya gwada ya gani to tun da gwadawa kike ke ma sai a ci gaba da gwada ki shikenan to gwadin ne ma a so ki yadda kawai cewa Allah zai iya yin abin shikenan Allah kuma ya biya mana bukatun mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na ɗaya na na hukun Allah ya a Allah su ah, yi ya fara da ya su yi bayan su yi ya fara

wanda suka yi